A watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka mukarrama zuwa birnin Madina wanda ya daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiyya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci wato masallaci da ke ƙarƙashin makarantar nurul islami da tarbiyyar wa wadda suke cikin garin Kaduna State Nigeria muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sannan ya sa abin da za mu faɗa albarka kuma ya sanya sai zama na mu gode gare shi shi mai iko ne a kan haka ah, akwai tambaya ina ga za mu fara an ko kafin shi mai wannan tambayan yana tambaya ne kan? mutane uku wanda yake shi a ƙarinsa a sallah abokin liman sannan da yayan liman kuma da kanin liman sai yake cewa wane ne wanda yake da sallah a cikin mutanen nan guda uku wanda yake abokin liman ne ko yayan liman ko kanin liman to wannan matsala malamai sun yi bayani akan ta filla lafi kamar ire su fadilatu sheikh salih al-usaimin a cikin littafin sa al-mumti wanda ya yi ma zarul mustaqna shar'i ya yi cikakken bayani akan wannan matsala haka shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala shi ma ya tattauna wannan matsala sosai a cikin littafin sa majmu'ul fatawa haka kuma ire-iren su al'imamun nawawi duka sun tattauna matsalan da dai sauran malamai wanda suka yi rubuce-rubuce a kan wannan matsala wato suka tattauna ita matsalan ta kasu gida hudu ne na farko kamar shi yadda ya rubutu akwai yayan nizon yayan liman shi ne wanda yake riga liman aikata ayyuka yayin da ake sallah misali a ce tun daga takbiratul ihram kafin liman ya yi takbiratul ihram sai shi ya fara yin kafin sa ko kuma bangare na rukuku kafin liman ya yi sai shi ya yi rukuku ko sujada ko makamancin haka wannan shine a yayin liman wanda ke riga liman aikata ababe sai na biyu shine takallu wanda yake a saba ma liman idan liman ya je rukuku shi ba zai je ba kila har sai ya shiga wani gaba ta gaba wato wani rukuni na gaba misali idan ya yi ruku'u shi ba zai yi ruku'u ba har sai ya je sujada sannan shi ya yi ruku'un sannan sai ya bi shi sujada kun ga wannan ya saba ma liman kenan wato wanda yake saba ma liman shi kuma ya kasu gida biyu akwai wanda zai kasance ya saba ma liman cikin kuskure akwai kuma wanda yake saba ma liman da gangan wanda za mu cikakken bayani kan su sai muwafaka muwafaka ne wanda yake daura da liman liman idan yayi abu sai shi ma yayi idan yayi rukuku yayi idan yayi sujada sai yayi sujada sai na karshe shine mutaba'a mutaba'a shine wanda yake bin liman wato shi ba zai yi abu ba sai ya ga liman ya gama wannan abin sannan sai shi ma yayi haka ba zai sujada ba sai ya ga liman ya fara yin sujada sannan sai shi yayi sujada waɗannan su hudu ne da shi ya kawo uku abokin liman da yayan liman da kanin liman amma fuqaha'u malamai na cikin sun kassara sun zuwa kudin, na farko wanda yake riga liman yin aba wato rukuni abin da ya shafi da shara, da abin da ya shafi da ruku'u da sujada da sauransu wannan haƙiƙa malamai sun yi bayani cewa wannan yayin liman can bai da sallar duk wanda ya kasance yana riga liman yin abu misali takbiratul ihram kafin liman yayi tashi yayi ko ruku'u yana da gaggawa kafin liman yayi ruku'u sai shi ya riga shi ruku'u ko sujada ko makamancin haka to wannan qat'an malamin sun ce bai da sallan wannan e, shine abin da suka tafi akai kadan daga cikin dalilan da suka kafa hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Ya yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da annabi Allah ka gare shi yace inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi ladhi an liman domin a dinga koyi da shi fa idza kabbara idan yi kabbara fa kabbiru sai kuma ku kabbara kun ga abin da annabi yake nufi idan bai kabbara ba kada wani ya kabbara sannan wala tukabbiru kada ku kabbara hatta yukabbira har sai shi yayi kabbara wa idza raka'a idan ya ruku'u farka'u sai kuma ku yi ruku'u wala tarka'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi ruku'u hatta yarka har sai shi yayi ruku'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan liman yace sami'a Allahu liman hamidahu fa qulu sai kuma ku kuma ku ce a wata riwaya ta muslim ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجل إليه سجدا فاسجدوا كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول فيكما في سجدا ولا تسجدوا في سجدا حتى يسجد حتى شيء من لا سجدا وإذا صلى قائما إذن يصلى فيه فصلوا قياما فيكما في صلى فيه وإذا صلى قاعدا إذن يكما أزوميه فصلوا آه، قعودا فيكما في صلى أزوميه أجمعون بكم وأنا حديث الإمام أبو داود يفيد شيء kuma a Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya ce sahihi ne ya inganta shi da shi ne da dama daga ma'abuta hadisi take ta hadisin ya inganta a tsaye to shi yasa malamai suke cewa karkashin wannan hadisin ya ya liman bi da sallah wanda yake riga liman yin ruku'u ko yin sujada ko yin tasbiratul ihram baya da sallan kai wasu malamai suka ce kamar ire-iren su Salih Al-Uthaymeen da Ibn Taymiyyah shekhul Islam sun tsananta akan matsalar suka ce bar haramun ne ma aikata haka mutum yana da zunubi idan yana yin haka saboda al'asr fi nahy at-tahrim dukkan harin da shari'a ta yi Allah yayi ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wato hanin yana nuna haramcin sannan har suka ce ma yana iya zama ɗaya daga cikin kabira min kaba'ir zunubi ɗaya daga cikin manya manyan laifuka suka ce dalili kuma bayan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin wanda yake daga kansa kafin liman misali a wajen ruku ko a wajen sujada baya tsoron an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himari baya tsoron Allah subhanahu wata'ala ya canza kansa ko halittarsa ya mai da shi kamar a kan jaki wannan riwaya ta musulunci na a wata riwaya ta bukhari au ya ja'ala suratan surata himar ko ya tada surar sa gaba ki wato halittar ya mai da shi kamar halitta abin nan a jaki wanda ke riga ya man aikata ayyuka a sallah baya tsoron Allah subhanahu wa ya tada halittar sa kamar jaki to saboda haka wannan yake nuna cewa idan mutum yana yi da jinna aka mai da fiya da jinna ba Allah subhanahu wa ta'ala zai iya jarabta ya mai da halittarsa kamar kamar jaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kamar yadda wata sani hadisi ne na ce ingantacce sannan annabi maganansa wato la yantiqu anil hawa abin da ya faɗa Allah zai iya tabbatar da shi to shi yasa kuka ce ƴan uwa yayin liman wanda yake riga liman to zai da sanni sannan aikin da yake kabira ne min kaba'ir kuma haramun saboda haka ya kamata ya daina sai na biyu shine at-takhallu wanda yake saba ma liman da gangan a sa'a ma liman ya tafi gida biyu idan ya kasance mutum yana sa'a ma liman ba da gangan mani, wato akan kuskure ne to wannan babu ke a kansa misali yanzu masallacin nan ana sallah na tarawih ko tahajjud to ya cika da ya cika sai wasu suna sallah a sama sai aka ɗauki wuta babu wuta sauti baya kaiwa zuwa sama to sai liman ya yi ruku'u ba su sani ba har ya ɗago daga ruku'u ba su sani ba sai ya tafi sujjada sai bayan ya tafi sujjada sai suka san cewa lalle fa har ya yi ruku'u ya tafi sujjada to a nan ba su da laifi tunda ba a kawo mutum da abin da bai aikata shi a kan fuskuri to a nan abin da malamai suka ce shine sai su sauri su yi ruku'un nan ɗago da ruku'u su samu liman a sujada kafin ya gama sujada suka ce idan kuma ya kasance ya gama wannan raka'an da ba su ɗaya complete ɗinsa sai da ya gama raka'a sannan ya ɗago raka'a ta su suka sani sai malamai suka ce to a wannan hali za su ƙirga wannan raka'a za su jefar da wannan raka'a raka'a ta juna liman za su kasance ita ce raka'a ta farko ta su ina fata ana tare da ni to kuma ba su da dai saboda ai ba su sani ba an ɗauke wuta ne misali a ya baya cewa zuwa gare su to sai bangare na biyu wanda suke sa'a malima da gangan sun sani wanda yake sa'a maliman da gangan ya sani shi kuma ya kasu gida biyu a takhalluf fi rukni sai a takhalluf bi rukni idan ya kasance sa'a maliman nan da yake yi misali ya gama a cikin abin na a cikin rukunin yake bai je wani rukuni ba misali liman ya je rukuni shi kuma yana karatun fatiha ko sura baya so ya tafi wannan rukunin, da liman ya tafi har sai ya karasa karatun suran da yake kun san ana samun haka misali mutum a sallar azhar liman ya tafi a shi kuma yana karatun suratul azzuha ko suratul layl to bai karasa karanta suratul sahaba ko suratul layl da liman ya tafi ne ya tafi ruku to shi kuma baya so ya tafi wannan rukuwan har sai ya karasa wannan karatun da yake to idan liman ya je ya dan dade sannan sai ya yi to a wannan hali idan ya yi shi ya same shi a wannan rukuwan abin da ya kuskure ne wato bai dace ba amma yana da sallar kuma yana da wannan raka'a to a hali na biyu wannan shi ake kira sa takhalluf shi rukuni rukuni da fa'u amma a takhalluf bi rukuni da ba'u to shi wannan a malamai suka ce misali idan liman ya yi ruku ya san da cewa fa liman din ya yi ruku amma yake yin har sai da ya dago ya tashi ya tafi sujjada to irin wannan wanda yake aikata wannan malamai sun ce dan dai bai da sallah baya da sallah saboda ne yana saba ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga hadisin da muka ji a farko yana yin ruku'u manzo Allah ya ce mutum ne yana yin sujjada yana dagowa daga ruku'u ya dago haka yana dagowa daga sujjada shi ma ya to wanda sai ya gama wannan rukunin ya je wani rukuni sannan shi yake wannan rukunin farkon to malamai suka ce in dai da dangantai baya da ina fata ana tare da su wannan shine at-takhalluf wanda ke sa'a malima muka ce ya ci gida biyu kamar yadda muka yi bayani sai na uku shi ne muwafaqa al shi shine daidaita wanda liman yana yin ruku'u shi ma sai ya ruku'u tare da shi wato ba zai jira har sai ya gama ruku'u yana tafiya wajen sujjada sai shi ma ya tafi wajen sujjada ba zai jira har sai ya gama wannan sujjada ko ya tafi wajen sujjada tare su yi aiki yana yi sai yana yi sai to wannan ya tafi gida ne shi ma idan ya kasance a akwal wato maganganun da liman ne suka ce baya cutarwa sai a hali biyu a halin farko shine takbiratul ihram misali liman yana cewa Allahu akbar sai shi ma ya faɗa faɗa tare idan shi sautin sai fara yanke to suka ce kun ga an je da bai da sallah tunda ya riga liman yin takbiratul ihram sai a hali na biyu shine a halin sallam taslim a halin sallama suke cewa idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kun ga yayi sallama farko sai shi ma ya faɗa sannan sai liman ya tsara cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan sai shi ma ya faɗa to idan wanda yake wannan makaroni ne an da abin da ake so ne sai liman ya gama sallamomin guda biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma assalamu alaikum wa rahmatullah kun ga ya gama guda biyu na, sannan sai shi ne amma idan ya kasance yana muwafaka shi yana assalamu alaikum wa rahmatullah sai shi ma yayi kun ga yana muwafaka da shi wato yana daura da shi to wannan makruhi to sai takhallus ila fa'al shi ne a afwan muwafaqa da af'al shi ne daura da nema a ayyuka to daura da nema a ayyuka suka ce wannan baya cutar misali a liman ya yi tafiyarsu da ihram yana karatun fatiha sai shi ma yana yi to wannan babu ne ko kuma liman yana cewa subhana rabbiyal a'la sai shi ma yana cewa subhana rabbiyal a'la ko kuma subhana rabbiyal a'la shi ma yana cewa nasr rabbiyal subhana rabbiyal azim a wannan lokacin to wannan ayyuka na waɗannan abubuwan da na faɗa babu ne su akan su ma ana akwala a ana lafuzza babu ne shi amma su a hali na na sallama da takbiratul ihram shine malamin su ce makruhi sai na ƙarshe shine wanda yake mutaba wato bin liman shi baya yin rukuni sai liman yayi baya yin ruku'u sai liman yayi idan liman ya ruku'u ya cika wajen ruku'un sannan sai idan ya zo sujjada ya daidaita sujjada sannan sai shi ma ya to wannan na karshe shine wanda yake sallan sa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallu kama ra'aytumuni usalli wanda yake na karshen ne shi ake kiran sa mutaba wanda yake haka shine yake salla yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni akan ayi sallah sannan akwai tarjihin da malamai suka yi wato faɗakarwa. suka ce idan mutum yana tsaye stretch for wasu yana tsaye stretch a lokacin a idan liman ya je sujada abin da ya fi dacewa shi ne kada shi ya sunkuya zuwa yin sujadar nan har sai liman goshinsa ya taba kasa da hancinsa idan suka taba kasa sannan sai shi ma ya da zuwa sujjada abinda wasu malamai suka rinjaye kenan wanda shi ya fi dacewa dalilin su kuma hadisin abdullahi bin yazid wanda yake cewa haddathani al-bara bin azib wato bara bin azib ya bani labari wa huwa ghayru kadhub shi kuma wato baya tsariya yake cewa bara bin azib yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dai manzo Allah kima da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance إذا قال سمع الله لمن حمده إذا سمع الله لمن حمده وأشهده كيف تقول ألم يحمي أحد منا ظهره باب إيه لك كم وندك أبن كركتر دا باين فواتوينا كركتر زوال السجدة حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى النبي kira da annabi Allah suka masa gare shi ya kai zuwa sujjada wato ya yi sujjadar nan ka tabbas ya ɗanfara goshinsa da hancinsa a kan ƙasa ثم ba سجودا بعده sannan sai mu ma mu sujada wannan hadisin al-Imam Bukhari da Muslim suka da shi wannan sune akan tambaya na wannan bawa Allah da ya rubuto an san yaya iman wanda muka ce mutlaq malamai sun ce haramun ne bai da sallah ne yaya iman kuma zunubi ne mai girma yin haka sannan sai eh, abokin liman da kanin liman wannan duka yi bayani a kan su da kuma a hali na din wanda muka ce su hudu yi da shi uku ya rubuta na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وتنزيل المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يكسبون نعم الله سبحانه وتعالى يكتب ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا tunawa mutanenka a yayin da muka ce musu ku shiga wannan alƙarya alƙarya a nan kamar yadda muka yi bayani akwai maganganun uku a wajen fassara wacce alƙarya ake nufi na farko waɗanda suka ce ana nufin baitul maqdis wannan sune ar-radi' ibn Anas da suka tara ibn Da'amah al-Sadusi da Abu aliya wato majority ko jamhuri na tabi'ai aka ce musu shiga baitul maqdis wato banu Isra'ila kenan Yahudawa a ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu da Abdurrahman ibn Zaid suna ganin ita ce wannan alƙarya wato ɗan garin nan da take kusa da baitul maqdis din Ariha magana na uku shine na ibn Kaysan da aka rawaito daga gare shi yana cewa kasan sha a lokacin da aka ce masu banu isra'il su shiga wannan alƙarya sannan bayan kun shige ta fa kulu mina shi shi'tum sai ku ci a cikin wannan alƙaryan yanda kuke so radaran da yalwata wada qulul baba sujjadan sannan ku shiga ta kofar baitul maqdis wato masallacin ah, maqdis ko kuma ta kofan wannan gare sannan wa kolo hiqqa sai ku ce zunubanmu ya ubangiji ka gafarta mana Na nafsir lahum ku, a shiga wannan garin kuna a hali na sujjada ne sujjada wasu malamai suka ce kuna masu tawazu wato kaskantar da kai wa qulu hiqqatun sannan ku ce wato zunubanmu ya ubangiji ka gafarta mana idan kuka yi haka kuka yi tsa'a ko kaskantar da kai na wucin lamun kafaya kun da sanu za mu gafarta muku laifin kuka ku gabaki daya sannan wa sanadiyul muhsinin da sannu za mu dadi akan masu kyautatawa fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai suka canza wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su su waɗanda suke zalunci suka canza wannan maganan da shar'in da Allah subhanahu wataala ya masu fa anzalna Allah yake cewa sai muka saukar da rijzan minas sama wato azaba daga sama bima kanu yasqun kafirci ma Allah da suka yasqun anan kafirci kenan ba wai a sako ba malamai sun tattauna karkashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta sun yi tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa kaɗan daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ikunnar hadhihi qaryata tunawa mutananka a lokacin da muka ce musu shiga cikin wannan alqarya wato ana nufin su banu Isra'il kenan wato Yahudawa kamar yadda muke dogon bayani akan tarihin su lokacin da suka Allah subhanahu wataala ya tsamar da su daga fitina na Fir'auna da mutanansa a lokacin da ya tsallakar da su wannan kogin da suka dawo Misra Allah subhanahu wataala ya musu umarni su tashi daga Misra su shiga wannan alƙarya wato Ariha kamar yadda Ibn Abbas ya ce ko kuma kasar sha kamar yadda Ibn Kaysan ya ce ko kuma kasa ta Baitul Maqdis wato su shiga nan Baitul Maqdis wato masallacin Baitul Maqdis da garin da ke gefen sa to a lokacin da suka tashi Allah ya ce su tafi wannan garin ya ce su tafi wannan garin a lokacin sai ke cewa su ci daga abin da ke cikin wannan garin yadda suke so da yalwata saboda ne saboda a lokacin Allah ya karɓi tubansu tun da farko da aka ce su shiga wannan garin sun ki shiga sai suka ce inna fiya qauman jabbarin min arsalna kullaha hatta yakhruju minha Lallai a ciki akwai mutane wanda suke masu karfi mutanen da suke masu karfi suka ce mu ba za mu shiga mu biya da su a lokacin kuma kamar yadda ibn kasir yayi bayani a tafsirin sa wato tafsirin qur'an al-azim yake cewa a lokacin an ce su shiga su kidda waɗannan mutanen da suke cikin wannan garin saboda sun kasance suna kafircewa Allah subhanahu wataala a cikin wannan garin suna shirka suna zunubai masu yawa shi yasa aka ce ma banu isra'ila su shiga wannan alƙaryar domin su kidda waɗannan mutanen sai su kuma suka ki wato suka suka yi jayayya da Allah suka yi girma suka suka kasa ce ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka yi ta fasadi a lokacin suke ta kashe junansu da kashe mutane to a lokacin har Allah subhanahu wa ta'ala ya musu hukuma da ci wato shine dinwa suka yi shekara arba'in ya fi hona shar'ar wato suna dinwa cikin ƙasa wasu malamai suka ce kamar yadda muka yi bayanin jiya kullum sun suka rika suna an tado da su daga garin Misra zuwa Baitul Maqdis kuma suna zuwa da maqdis gobe sai su ga kansu su tsinci kansu a ina a misra a mai da su haka suka yi ta kai momo wato suna cikin da wahala babu abinci babu abun sha sannan bayan ka da zafin rana ga dai uka na azaba to a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce shiga wannan garin yace ya halatta musu dukkan abin da suka samu a cikin wannan garin za su yi wato su da halal ne wato su ci duk abin da suka a cikin wannan garin shine fakulu minha haythu shi'tum ragada sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu yayin da za ku shiga wannan garin ku shiga udkhulul baba sujjada ku shiga kuna masu tawadu kafkantar da kai kada ku shiga kuna masu jiji da kai da kuma girman kai wasu malaman suka ce sujjadan anan kamar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sujjadan anan shine an ce su shiga wannan garin suna a hali na ruku suna a hali na ruku haka aka ce su shiga wannan garin Sabida ne saboda wato wannan kamar wani tuba ne idan kuka shiga wannan gode ma tuban da aka subhanahu wa ta'ala ya karba bayan zurudin da suka da kuma halin da suka fi kansu na fata da kuma a wato ci shi ne imuwa na shekara arba'in zance na uku shi ne wanda aka rawaito wasu malamai suka ce ku shiga ciki kuna sujara sujjada ne wannan wanda aka sani wato sujara da a goshinsu maganganu guda uku kenan na ibn abbas yake cewa wa ke yin sujjada nan sannan bayan haka wasu malamai sun ce a zirin dai da ake magana magana da ake ita ne wato su shiga baitul maqdisi ko a riha ko sha suna haraye a ɗaya daga cikin haraye uku ne ko ɗaya uku ko su ko kuma kaftantar da kai to a lokacin sai su suka yi girman kai kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال يكي سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زعل الله سيرا أن الله سبحانه وتعالى قال الله لبني إسرائيل ألا يتم ya إسرائيل وسيوه داوة ادخل الباب السجلة الشجاء wannan kofa kuna masu tsaskantar da kai ko kuna masu sujjada ko kuna masu rukuku fa baddalu fiska ki wannan sharadin da Allah ya musu wada kalu wada kalu shiga wannan kofa ya zahkuna ala aftahihi sai suka shiga suna masu jin jinsu wato suna tafiya da duwawansu suna tafiya kamar na gura? abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan wato kun ga sun canza mai kenan sun canza umarna Allah subhanahu ta'ala a Allah ya kuma su shi kuna masu tabbatar da kai ko kuma kuna masu rukuku kamar yadda Ibn Abbas ya fasara ko kuma wato kuna masu sujjada wanda aka sani shi yasa malamai suke cewa a tarihi ba taɓa samun mutane da suka masu saurin kai irin yahudawa wanda kuma har yau bakaya na furage-ragen su suke dota da suna da za su gani a duniya yanzu tana faruwa waɗanda suke kulla ta suna ya yahudawa ila yau na hada har zuwa wannan zamanin da Allah subhanahu kuma da su ba su da abin ban mamaki amma dukkan wata suna da za su gani ko wani yaki ana yi a wata ƙasa kaf mafi yawancin yamukan da gani ana yi ƙasan Yaman da su ƙasan Sham da ƙasan Sudan da Misra da ina ne Filistin da Afghanistan da su da Syria wannan duka tayin Yahudawa ne har ya san da bayanan Najeriya dukan su makirci ne na suwa na Yahudawa to shi yasa tun lokacin annabi babu wanda suka ba shi wahala irin Yahudawa kuma kun ga yadda suka azabtar da suka ba annabi Musa alaihi salam wahala shi yasa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi annabi yace sun cuce shi ba kaɗan ba amma ne ya Ta sauran kai gare su Allah ya ce ji laifukan da suke masu ɗan yawa amma kawai aka ce ku shiga wannan gari kuna masu sujjada kuma kuna shiga ku ce zuban mai ya Allah Allah zai gafarta mu su da idan aka ce su idan aka ce masu bi gaba su su su biya ba kuma haka al'adar da yake ku duba ba kalma ne mai sauki aka ce su aikata sai suka tafi suka shiga wannan garin suna da wato suna eh, jan jirginsu kun ga wanda yake yake nuna yake nuna ma cewa ah, suna da bala'i taurin kai to wannan kuma babu abin da yake kai mutum face ne wato ah, hallaka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hallakar da su kamar yadda za mu gani ah, nan gaba to a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da aka ce su ce hissa malamai sun yi sabani wajen fassararta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ke cewa maghfira aka ce yayin da za ku shiga wannan garin sai ce wato zunubanmu ya Allah ka gafarta mana maghfira ذنوبنا أنت حفظ عنا خطايانا أنت حفظ عنا خطايانا wato ku faɗi wannan idan kuka faɗa sai Allah na rushin da kuka faɗa sai ya gafarta muku zance na biyu shine na al-Hasan al-Basri tare da Qatada in da aka sadusi aka ce yayin da za ku shiga wannan garin ku ce hibba wato ukhfuta anna kafaya ka kankare mana zunubanmu zance na uku shine na Ikrima shine qulu ku ce la ilaha illallah wato bi kalmar shahada idan kuka faɗa haka Allah zai gafarta muku zunubanku A sai dai malamai irin da su kun jarir al-tabari suka ce wannan ra'ayin ikrima bai da tashi a nan tunda idan muka dau magana ikrima kalmar ya gamata a ce ta zo hisqatan da ne ko fatahi amma nan ta zo da ne. to a takaice dai ya ƴan uwa a zancen da malamai suka kirjayarwa a nan shine magana ibnu abbas wato masira idan za ku shiga baitul maqdis ko a riha ko sham ku shige kuna masu sujjada sai ku ce zunuban mu ya Allah lalle mu mun saba ma mun ma sauran kai sosai idan kuka faɗa haka na zuci lakum khataya Allah yake cewa za ku gafarta muku zunuban ku wato wannan qira'atul tafsir qira'a ta Musa Imam Nafi al-Madani yughfar lakum khataya za a gafarta muku zunuban ku qira'a ta Abu Abdullah ibn Amir al-Shami shine tughfar lakum kuma ita ce qira'a ta Mujahid wato ita wannan zunuban na mu ce a gafarta so da kuma kun ce kasance yana daura da hasaya ku hasaya ku laifukan damki ne na khati'a laifi guda ɗaya shi ne khati'a kamar mataya dan mataya matiya to anan a lokacin sai suka da aka ce su ce abin nan haifa kun ga sauran kan farko muka ce da aka ce su shiga suna da ko ruku'u sai suka shiga suna masu jin jiki ko wato zuwa wasu kamar yadda gurabe suke yi sai ta wurin kai na gaba da aka ce ku ce zunubanmu Allah subhanahu wataala zai tantare muku sai suka ce maimakon ku ce zunubanku sai suka ce hinsa wai alkam kun ga wata bala'i an ce ku ce zunuban da muka yi ya ubangiji ka gafarta mana amma sai suka ki sai suka ce sai suka ce alkam <laughs> a wata riwaya sun suka ce habbatun fi sha'rat shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi karshen hadisin da na karanta muku da suka shiga din suna masu din abin nan din su gindin su duwa wasu wa qalu suka ce habbatun fi sha'iratin wa fi riwayatin hinfa wato sai suka ce al-khamr kun ga dai ne wato waɗannan su sun nuna cewa masu tsananin taurin kai wannan hadisi kuma ingantacce ne wanda al-Imam Bukhari ya fidda al-Jami' nasa Jami'u Sahih nasa haka al-Imam Ahmad bin Hanbal ya fidda Musnad nasa haka Abdul Razzaq As-Sanani ya fidda Musannaf nasa tayyib da suka yi haka za ku ji sakamakon sa ayan da suke biyo ma wannan da karshe sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa sanazidul muhsinin lalle da sannu za mu ƙara ni'ima akan masu kyautatawa malamai suka ce masu kyautatawa su ne wanda suka yi ma Allah biyayya wato daga bani Isra'il wanda ba su saba masa ba wanda ba su bauta ma wannan dan marakin ba da muka yi magana akan su biya da shekarar biya haka kuma su ne wanda suka kaskantar da kai biya bi Allah subhanahu wataala to su irin wannan ni'imomin da aka masu da sannan Allah ke cewa za mu daɗe za mu daɗa masa waɗannan ni'imomin shi ne waɗannan mulki al-muhsini a can cikin suratul a'raf ayan tana da alaƙa da ayoyi da suke suratul a'raf a can Allah subhanahu wa su ya cewa narkin lakum sabi'atikum ko su ubur lakum sabi'atikum sannan sanadidul muhsinin ba tare da wawan ba amma a anan wa sanadidul A nan akwai matsala da malamai suka tattauna ƙarƙashin wannan malamai suka tattauna wata matsala shine idan misali kafurai aka ce su faɗi wata kalma sai su suka canza wannan kalman da aka ce su faɗa sai Alƙur'ani ya zo da labarin wannan kalma kamar anan da aka ce su ce shafa wato Zunuban mu ya Allah ka kankare mana sai suka ce hinfa wato alkama to anan irin wannan idan muka zo muna tilawa shin za mu karanta wannan abin da labarin da Allah ya kawo ya ba mu ko ko za mu karanta a maganar da su suke yi suka faɗa wato za mu ce hirsa alkaman ko ko za mu ce hirfa? sai malamai suka ce idan ya kasance alkur'ani ya ba mu labarin nan da kalman da Allah subhanahu wataala ya so su faɗa ba su faɗa ba to za mu ci gaba da karatu da wannan zafafin wanda alkur'ani ya ba tunda dama shi abin da Allah yake su faɗa kenan amma idan Allah ya ba mu labari akan kalman da su suka faɗa ba wai wanda shi yake su faɗa ba to yanda ya ba mu labari haka mu ma za mu ci gaba da karatun alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kalma kamar hadisin da na karanta muku kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qalu habbatu fi sha'ra wa fi riwaya wa qalu hinqa to anan ba za mu canza wannan kalmar ba za mu canza wannan kalmar kamar yadda annabi ya ba mu labari haka za mu ina fata an gane to shi yasa a malamai duk suka ce to a ƙarƙashin wannan shin yana halatta mutum ya ruwaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'ana ko ko dole ya ruwaito da kalma da kalma kamar yadda annabi ya ba mu labari sai imamu Malik bin Anas ya tafi abin da ya tafi akai da imamu Ash-Shafi'i haka da al-imamu Abu Hanifa da ɗaliban su gabaki ɗaya suka tafi akan cewa yana halarta a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya riwayo shi da ma'ana wato ba dole bane sai ka riwayo shi kamar yadda ake karanto alqur'ani harafi da harafi kalma da kalma idan mutum ya mance wasu kalma zai iya hikayanto ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma majority ko da muri na ma'abuta ilimin hadisi ire-iren su ibn sirin da su alqasim bin muhammad da su raja ibn halwata su suna ganin cewa baya halatta mutum ya ruwaito hadisin annabi da ma'ana sai dai kalma da kalma kamar yadda baya halatta mutum ya karanto aya da ma'anan aya dole sai dai ya karanto kalma da kalma suka ce sai akan wannan kuma mafi yawancin malama hadisi akan wannan ra'ayinsu. wato hadisi ma dole da mutum zai karanta shi ya karanta shi kamar yadda annabi ya faɗi shi طيب باي وانا آية سي الله سبحانه وتعالى كي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون waɗanda suke zalunci sai suka canza kalmar da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni su faɗa wato da yake su sai hibba sai suka ce hibba wato su waɗannan banu Isra'il din kenan sai man eh, sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ke cewa fa anzalna sai muka sauka ala alladhina zalamu akan waɗanda suke zalunci rijzan minas sama wato azaba mai tsanani shine rijzan minas sama'i bima kanu yasqun sabida abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci yasu kuma anan muka ce malamai sun ce shine kafirci ba wai a sako ba kalmar al-fusuq a cikin alqur'ani da larabci tana zuwa da ma'anan sako a ina za mu fahimci wannan ta inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul hujurat وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله آه، فإن فعلت فأصلح بينها بالعدل وأقول إن الله يحب المصلحين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لا تهجمن آية لعل على وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا idan wani fasiki ya zo muku da labari to fata bayyana sai قراءة nemi bayanin labari a wata kira'a fata to kun ga fasikun anan ba wai kafiri yake nufi ba ana nufin wanda yayi sabo to amma anan kalmar al-fusuq anan kafir haka da Allah yake cewa aka man kana mu'minan kaman kana fasikan la yasawu kun ga kalma ana nufin kafir to waɗannan waɗanda suka zalunci kansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da azaba daga sama hizban ana azaba ce sannan kalmar a larabci tana zuwa da ma'anan datti ko abu mara kyau kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa amma alladhina fi qulubihim marad fa zadatuhum rizqan ila rizqihim wa ma kafirun amma anan azaba take nufi kuma malamai suka ce ina za mu ƙara fahimtar haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani hadisi yana fasara alqur'ani mai girma an karbo hadisi daga Usama bin Zaid yake cewa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace inna hadha alwada aw saqam dan ne wannan cuta ko da dura rijzan udiba bihi wato wata azaba ne aka yi azaba da shi ba'dul ba'dul umam wasu al'umma wanda suka shuɗe wato banu isra'ila kenan thumma baqiya ba'du sannan wannan azaba ta wanzu bil ardi a cikin kasa fa yadhhabu fa yadhhabu al marratan wa ya'ti ukhra wani lokaci ya tafi wani lokaci ya dawo faman sami'a bihi wanda ya jisa a bi ardin a wata kasa fala yakdimanna alayhi kada ya kusance shi wato wanda yi wannan azaba ta ta'un ta'un ake nufi wa man waka bi wanda wannan azaba ta same shi yana cikin wata kasa ruwa biha yana cikin wannan kasan fala yukhrijannahu kada ya fita daga cikin wannan kasan al minhu yana mai guje ma wato annoba annoba kenan ita ce ta'un wannan hadisin muslim ya roito mana shi kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara rijis da azaba haka a rawaito wata riwaya yake cewa Afaun rijzun shi dai azaba annoba wato wata azaba ce rijzun aw azabun ko azaba ursila ala bani isra'il wanda aka turo ta ga banu isra'il aw ala man kana qablakum ko kuma waɗanda suke suka zo gabanin fa idza sami'tu bihi idan kuka ji da fa'un wato wata annoba ta sauka a wata kasa fala taktumu alaihi fala a laye kada ku shiga wannan ƙasar, wannan kuma ne suna misali yayin da kake nan Najeriya sai ka ji annoba ta mamaye wata ƙasa a wajen Niger ko Benin misali to baya halarta ka tashi ko da kai kana kan kasuwa ne ko a ce misali imara ka ji wani tashi sai kuma kana zuwa tsaro kaya imara to baya halarta mutum ya shiga imara a wannan lokaci ko kuma kai kana nan Kaduna sai ka ji annoba ta afka a ina ta afka a Zamfara ko ta afka a Kano ko a Borno ko a Jigawa ko a Sokoto kamar wannan Ebola ciwon nan na Ebola kun ga wannan yana ɗaya daga cikin annoba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da su a wannan hadisi tunda ta yaro a can wasu kasashe to kasashen da tawatsu baya halarta mutum ya tashi ya tafi wannan kasa kuma duk yadda kake ta kawo kana da hada masa wasu bukatuwa na zuwa wannan kasa saboda ne Allah ya ce wala ya yi ku da tahaluka idan ka kai kafan kanka can ka ka kai kanka zuwa ga halaka ce to shi yasa ko kuma Ebola kamar yadda da muka ji ta fito a Lagos kun ga baya